sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Inda a yau goma ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da ashirin maganar kenan. Haka yake zara. Wato a baya baya nan ne kwamitin kula da harkokin marayu na kungiyar Izala reshin Abuja suka gudanar da taron bita inda aka koyawa zaurawa da iyayen marayu mata sana'o'i domin dogaro da kai. Mun ɗauko wannan maudu'in ne domin sanar da jama'a cewar kowace shekara ana gudanar da wannan taro domin su amfana. Wakilin sashen Hausa a Abuja ya halarci taron kuma ya sami zantawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu domin jin ƙarin bayani. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Masu sauraro bari mu garzaya Abuja inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya fara tattaunawa da ciyaman ɗin kwamitin da Nasirin zai gabatar mana. Muna tare da Alhaji Sa'idu Musa Yalwa wanda shine jagorar wannan tafiyan na taimakawa marayu da zawarawa duk da wannan taro an yi gyara an ce na iyayen ko uwayen marayu ne maimakon a kira su da zawarawa ne alhaji sai faɗa mana yaya shi wannan taro da aka yi na wannan karon yake ne alhamdulillah sun masalata wa salama ala rasulillah wa ala khair khalikil jama'in wa ba'ad assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan taro ta bana ta bambanta da wanda muka saba yi na yau da kullum don wannan yar ya ce muka nuna dacen mu muke a matsayin state gaba da yankin abuja to wannan kalan sai muka ce bari mu gwada local government mu gani kananan hukumomi aikin nan da muke ran da ba ma nan me zai faru za su iya ko kowa da su dara mu ko da su kasa mu muka ce to bari mu kasa sai muka kasa abuja kashi uku mu dauki muka dauki amma muka hada ta da bari muka ce zama su ne na farko karan gwaji wanda za a fara da su in mun sun gama sai mu koma kan gwagwalar da kwali a da kuje bayan gwagwalar da kuje sai mu koma kan kwali da abaji su ne na karshe to wannan yar manuniya ce nan muka fara amma sun fara da bari wannan abin ya dan kayatar mun yi dan farin ciki yan kurakuran da muka gani nan da can mun dan gaya musu wanda in Allah nan gaba ba za a ga wannan kurakuren bayan Allah su yadda yawwa alhaji sa'idu shin kamar mata nawa ne suka samu amfana daga wannan koyarwar da ake zaman da muka yi a karkashin kwamitin state mun ba su mata ɗari ba amak mata 60 ba buhari 40 amma nan gusuri su ma masu faɗowa ta windo da sauransu mata sun kai 120 Wannan suka amfana da wannan training da aka yi bayan ma duk da haka an rage su don akwai wanda suka kawo kansu suka ce ma na kuɗi ne za su biya muka ce karkashin jama'a sai zaltar bida aka mutu suna wannan kyauta ake ba mu karban kobon kowa daga bare mu karbi nasu kyauta muka yi wannan dan rage musu abu na ma wannan suka kara sun kara sun kai ishirin shi na ashirin aka yaye su a yau ɗin nan insha Allah Alhaji Saidu duk wannan ayyukan suna buƙatar kuɗi kuma kuɗi na da wayar samuwa. ya ya aka samu tallafin da har aka yi wannan aiki ne mai muhimmanci na yau dinnan na wannan abin mamaki allah shi ke tafiyar da abinsa a lokacin da ya ga daman tafiyar da shi ba shekarar da tafi sanani a najeriya irin wannan shekara ta wannan shekarar ta corona tun kafin azumi zuwa yau ba mu nemi kobo wurin kowa ba dan abin da ake su cikin asusunmu muka mammatsa muka sakuro su su muke dan tafiya da wannan aikin sai shugabannin kananan hukumomi da muka sa suka nema su ma kashin kansu suka nema wanda suka dan taimaka amma kayan aikin da salaman wanda suka koya musu duk mu muka dauki nauyi mu muka saya musu su iya nasu tara wannan matan su buga certificate na salaman su da sauransu abinda suka yi kenan wanda sofan asusu mu ne kama ka dan bincika dan abin da muka samu a shigi shi muka yi wannan aikin da shi insha Allah. Ka ce akwai waɗanda aka ɗan rarrage shi inda za a samu misali a ce akwai wani yunkuri da za a iya ya ce an iya gamawa da taimakon dukkanin zaura ko marayu ko irin na abuja in aka ce yanzu duk mu tara zaura abuja mu karantar da su yanzu da za a ba mu hol ɗin gwamnatin tarayya ba zai iya ɗauka su ba ni kai na ban san akwai irin wannan zaurawan abuja ba sai sai da allah shigar da ni cikin wannan kwamiti na marayu in kace min akwai marayu abuja ba zan taba yadda ba dan na ganin yaran kullum a mota ake kawo su makaranta a da asibiti sauransu ina tsammanin kowa wadatattu ne duka yan abuja sai da aka sani cikin kwamitin marayu na gane a sai mawadatan kaɗan ne cikin yan mazauna abuja wahalallun masu wahala iri na iri na su suka fi yawa abuja wani bai da abin da zai ce yau na safe yau bare na rana bare na yamma yana nan cikin abuja wani a gidan haya yake an koro shi yana nan cikin abuja akwai wani kai karkashin gada suke kwana suna nan cikin abuja don kuma wannan haƙƙi yana kan gwamnatin tarayya yana haƙƙi kan ministan abuja haƙƙi a kan shiyamomin kananan hukumomi in ba da sauke ba allah da tsaye da su da ni da su gaba da ranar tashin kiyama ya mana hisabi wato alhaji sa'idu idan an duba kusan wajen taron nan za a ga banda ku daga GBC sai wasu jagororin wasu kungiyoyi ne suke zuwa a yi tafiyan nan da su ban ga wani jami'in gwamnati ba shin ko ba ku gayyace su ba kamar yadda na faɗa da duk shekaran da zamu yi wannan program sai mun gayyace sarakuna mun gayyace kananan hukumomi da wa'azu kansuloli da muka sani amma ba da ya taɓa zuwa nan gurin nan sunan shiya mana local government wanda yake so ya zama mana zakka yanzu kila an Allah kai mu za mu gaishe kila ya zama ya tabbata shine siya mana kuje na ji gudunmawa da ke ba 'yan kwamitin marayunmu na kuje duk lokacin da suka nemi taimako kalmar sallah ya basu babban sallah ya basu duk gayyatan da aka masa yana zuwa mun je mitin kuje aka ce sun je wani mitin na siyasa a cikin garki ba don haka ba da ya je mitin din mu to shi ne kawai nake so mu ido da hudu ido hudu da shi in ji abin da gaske ne ko na dan lokaci ne amma duk ciyawomin kananan hukumin abuja ba ne ta halartar inda muke. alhaji sa'idu ya kake ji a ranka ne kusan wannan aiki kullum kakan ce iya rai iya fama to wannan na yi ayyukan musulunci daban-daban <clears throat> na fara daga ma'agaji ne suka zo suka dora mataimakin shugaban malamai municipal a lokacin na zo na zama shugaban abuja din gaba da na bari na zo na rike central zone jihohi shida na kungiyar izala ni ne shugabanta na wajen shekara uku na sauka aka zo aka sani kuma mataimakin dibiti ciyaman na national working committee ne zara da kasa gaba daya tun daga 2001 zuwa yau din nan amma ba aikin da ya kwanta ma rai da nake jin daɗin sa kamar wani aiki na marayu dangane da romon hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da naji alhaji saidu eh, sa mana dan zuba mana roman nan mana kaɗan mu ma mu ji roman nan na nan gara ba sa malamai suna karantar da mu hudu ba a hudu ba wazuzzuka wajen karatuttuka da ake yi kace wanda ya rike maraya ya kyautata ma maraya annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga yan yasin nan guda biyu na sakiya da asabab yace to haka muke da shi cikin aljanna insha Allah to muke fata Allah sa ko mu zama kusa da wannan ko ba mu kai wannan asbab din ba mu zama kusa da shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna taimakawa maraya ko ba sai ka aje shi a gidan gidanka ba ka yi abin da za ka tanada na kyautata wa malaya ka ɗauki nauyin karantar da shi ka ɗauki nauyin ciyar da shi ka sama musu sutura da wurin da zai zauna to samun da muke bai kai na mu kai sama musu wurin da za su zauna ba tukun amma dan sutura da abin da za su ci muna nan muna iya kokarin mu kai a shekara muka yi sau daya muna fata nan gaba in Allah ya wadata mu to abuja za su sai mai uba gori in allah ya so ya ji daga waɗanda suka shiga gasar da aka yi a wannan taron. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farko sunana Zainab Haruna. Mu ne inda aka koyar sana'o'i kala-kala daban-daban kamar su kyautun da sauransu kamar su man shafawa an koyar da mu su man shafawa da su man karas mayamai dai da sauransu sannan an koyar da mu su kek birthday cake cupcake da sauransu su sabulai meat five ba inda ba akwai da mu ba abin da zamu ce shine allah ya saka da alkhairin allah ya kara wannan kungiya albarka kungiya ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna duk week allah ya kara albarka mun gode sosai muna godiya faɗa mana a tsawon wani lokaci kuka ɗauka kuna koyon waɗannan sana'o'in ne ya eh ce ba mu daɗe mana koyan wa'illan sana'o'in ba domin sati ɗaya ne makai mana koyan sana'o'in kuma cikin iko na ubangiji mun fahimci abubuwa da dama don duk abubuwan da aka yi mana mun fahimta har mun yi ma mun kawo yau prat duk abubuwan da aka yi mana yau mun yi mun kuma kawo an gansu abubuwan da makai. ba mu labari zainab shin eh, kina da marayu da kike rike da su ko har yanzu ke kaɗai ce Allah ya hukunta a'a ba ni da marayu da nake rike da su ni kaɗai ce ya ake haka ki baba zawara ba ce kenan ma a'a ba zawara ce ba zama rati. Allah ya yi wa midin ki rasuwa ne ko kuma rabuwa kuka kai. a'a rabuwa muka yi ba rasuwa yi ba kushin wannan sana'ar raki ci gaba da yi ne shikenan rai don ki rike kanki ba ruwanki da sake kuma koma yin wani auren a'a zan yi aure insha Allah zan yi kuma zan da na aure ai zan ci gaba da yin irin wannan sana'o'i tunda suna da amfani sosai za ka yi sana'o'i ne don ka yi wa'insu abubuwan ba tare da kudu na lokaci sai miji shi zai maka abu ba ai yana da kyau kai ma ka dinga kawai waɗansu abubuwa kai ma kana taimakawa a gida wato a ƙarshe abin da zan ce wani tasiri wannan kafin ki akwai wannan sana'ar ya rayuwar ki take tafiya wajen harkokin kudin shiga yanzu kuma da kika samu wannan sana'ar ya rayuwar ki za ta ci gaba da tafiya a ganin ki a za ta tafi ne cikin walwala da nishaɗi insha Allahu kuma ina tsara in Allah da wannan sana'a ina roƙon Allah ya mata albarka domin ina son wannan sana'a yadda na koye ta Allah ya sa daga yau in ci gaba da yin ta. Wato zina abin da nake so na ce yayin mace take zama in bata da wata sana'a eh, kuma sannan watakila ta eh, iyayenta ba wani karfi suke da shi ba ya rayuwarta take kasancewa ne. gaskiya to rayuwa dai tana kasancewa wani lokaci cikin kaskanci saboda ba komai bane idan ka tambayi namiji zai yi maka wani lokacin ma dalilin wa'in rashin kina zaune baki sana'a aure ma yana mutuwa akan haka domin kina wani lokacin zaki tambayi namiji yi min kaza yi min kaza da gobe kai ta tambaya ba kowa bane zai yi maka gaskiya amma idan kina sana'a sai wani lokacin cikin ikon Allah sai ka zauna lafiya da miji domin zai ga ba komai bane zaki fuda baki ki tambaye shi yi min kaza yi min kaza hidima kamar yadda ni yanzu na taba yin aure ina da yara uku to yanzu na je na auri wani ai ba ku da lokaci bane zan ce ba ni kaza in yi kaza ina son ma in tallafa wa 'ya'yana sunana hawa ulawar. ni ɗaya daga cikin ɗaliban da ta zo na ɗaya ne a wannan koyarwa da aka yi da na amak hawa ba mu labarin eh, me za ki ci kan wannan sana'ar ya kika ɗauki wannan sana'ar da ke koya na ɗauke ta da mahimmanci sosai saboda abubuwa ne da muna zaune a gida ba mu san amfanin su ba amma ta dalilin mutanen nan da suka zo suka koya mana duk mun san amfanin su akwai abubuwan da muna kallo a gida muna ɗaukar su kamar ba su da amfani amma mahimmanci gare su sosai a gare mu in ba ta dalilin su ba ban san sai yaushe Allah zai samu gane ba wato yawanci wasu mata sun fi son a ba su kuɗi ne ko iyayensu ko mazajensu su kashe ba sa tunanin cewa za su iya yin wata sana'a me za ki ce kan irin waɗannan mata wannan ya danganta da tunanin mutum in dai aka ce mutum zai tsaya ya fahimci yadda rayuwar take yanzu zai fahimci rayuwa ce ba wai na ka saki jiki kai ta jin daɗi wanda baka san yaushe zaka tafi ba kamata ka kafa kanka da kuma 'ya'yanka da waɗanda ka bari daga baya yadda za a koyi darasi a kanka idan kai sana'an nan wani zai gani a wurin ka ya koya baka san mutane nawa zai koya mawa ba ta dalilin haka ba ka san alkhairin da zai samu ba to ina ganin wannan gaskiya ba wani tunani bane mai kyau amma kina fatan cewa insha Allah bayan kin goge da wannan sana'ar kuma nan gaba za ki yin aure insha Allah saboda ai darajar mace ɗakin mijinta duk macen da ta rasa ɗakin miji ko iyayenta su kansu hankalinsu ba zai kwanta ba sai tana ɗakin mijinta to insha Allah in dai miji ya fito in Allah ya yi da za a yi aure To a ƙarshe hawa faɗa mana yanzu daga yanzu nan wannan sana'ar dama sana'o'i ana yin su ne don a rika dan samun kuɗaɗen shiga. Shin kin fara hango cewa wannan sana'ar za ta yi tasiri ta rika dan samar da abubuwa da za na kashewa na yau da kullum? Sosai kuma idan mutum ya mai da hankali ya kuma sa gaskiya da riƙon amana a ciki ba zai yi ba zai san abun da gaba za ta haifar ba maybe ya fi haka. In dai har ya sa kwazo sosai a ciki saboda kun san ce neman halak da wuya to sai mutum ya dage ya jajirce saboda akwai wuya kam dan wuya amma kuma idan mutum ya dage sai kuma wuyan ya ka samu riban shi sauraro bari mu garzaya Abuja inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya fara tattaunawa da ciyaman ɗin kwamitin da Nasirin zai gabatar mana. sunana Radiyatu Muhammad. Eh, Rabi'atu mana bayanin an ba mu labarin cewa kin na daga cikin waɗanda suka tallafa wajen wannan aiki faɗa mana irin abubuwan da suka faru mana. To alhamdulillahi na farko dai a gurguje na ji daɗin kasancewa a cikin wannan taro da aka yi tun daga farkon fara koyar da ɗalibai har zuwa yanzu da aka yaye su. To ni ma dai alal hakika abin da yasa na ce na ji daɗi ni ma ina da ƙungiya ne mai zaman kanta ƙungiyar domin marayu Charity Foundation wanda nake ɗaukan nauyin marayu haka da koya musu sana'a makaranta da dai tallafi wanda dai ba za a rasa ba to abin da yasa na ce na ji daɗi wannan ni kaina ya ƙara mini karfin gwiwa sannan ya ƙara bani idea akan wasu abubuwa wanda nan gaba insha Allah ina fatan a ce ni ma kamar yadda na ga an yi abin nan daga kungiyata ya kasance nima na dauki nauyin wasu na koyar da su sana'a har sun zama suna dogaro da kansu alhamdulillahi kuma na ji daɗi sosai na ba da gudunmuwa ta ba dan da lokaci na ba dan saboda a biya ni ba a'a saboda nima na samu na goge a wannan bangaren domin duk mai tallafa wa maraya insha Allah a rayuwar shi zai ga da kyau gaba da baya. labari shin wanda bai fahimci lamuran nan ba ya yawan marayu da zawarawa yake ne ko da ma ce ana abuja kawai to alhamdulillahi kamar dai yadda na gaya maka gaskiya akwai marayu da yawa akwai zawarawa da yawa kuma ba a iya nan abuja kawai ba shi yasa ni na dan faɗaɗa nawa abin na dan tafi arewa saboda da dama na abuja suna samun dan tallafi to amma ba za ka san cewar suna da yawa ba sai ka je inda suke ko ka je ƙauyuka ko ka je gidajen marayu ko ana tarurruka irin wannan ta nan za ka san cewar akwai marayu akwai mabukata akwai zawarawa da yawa waɗanda suna nan zaune sai dai yau su ce a bani gobe su ce a bani don haka gaskiyar magana suna suna da yawa idan aka zo neman kungiyar ki domin a ga irin ayyukan da kike zan yi karfafa wasu gwiwa ya za a yi ne to alhamdulillahi idan ana nema na na rintin amintin kwatas garki abuja rintin amintin kusa da kasuwan garki market kuma gaskiya kamar yadda ka nema cewar in ana nema na za a tallafa mini a taimaka mini na ci gaba da wannan harkar tabbas ina son taimako domin abin nan ni kadai nake yin shi to amma dai ba shi da daɗi a ce yau kana faɗan kaza kana faɗan kaza sai dai mu ce alhamdulillah mun san Allah ne yake mana jagora to amma in mun haɗa ƙarfi da ƙarfi insha Allah tafiyar za ta yi kyau a ƙarshe faɗa mana yaya kuke ganin tasirin tallafin da ake kan marayun har ma da zaurawa to alhamdulillahi idan zan yi magana ni dai ta ɓangare na tasirin suna da yawa to amma ni dai ta ɓangare na sai dai mu ce alhamdulillahi saboda akwai marayun da waɗanda zan iya ba da misali a kansu su su kaɗai ma mahaifin ya rasu mahaifiyar ta rasu su su kadai suke zaune kuma yan uwansu ahlul kitab ne wanda suke tsoron su koma wurin su to da tallafawar jama'a da taimakawa muka sami yaran nan muka sa waɗanda za mu sa a makaranta sa'an nan muka dora su a sana'a babban cikinsu kuma muka komai ka dora shi a koyan sana'a wanda zai sa ya taimaka yan uwan su dogara da kansu to ana samun ci gaba ire-iren wannan suna da yawa gaskiya lokaci ba zai bar mu mu faɗi su ba wato mana ana iya samun marayun da ba mahaifin ba mahaifiyar abuja tabbas ana samu tabbas ni a ƙarƙashin ƙungiyata akwai waɗannan ba mahaifin mahaifiyar ta fara rasuwa ta su ba mahaifin suna zaune inda suke zaune ba ma wani kyakkyawan muhalli kuma haka suke zaune su su kadai shine wato ya nuna da in ba an tallafa musu ba yunwa kawai ma ta isa ta sa su cikin mawuyacin yanayi gaskiya sosai ma sosai ma in ba an tallafa musu ba yunwa za ta iya sa su cikin wani hali kuma abin da yasa suke tsoron komawa wurin yan uwansu saboda ga yanayin su yan uwansu sun ce sai dai su koma wancan bangaren to su kuma suna ganin cewar tun daga a yanda iyayensu suka basu suka bar su ita babban cikin su ta dage kan cewar gara ta zauna da su a haka su tun dinga rayuwar da akwai da babu to amma alhamdulillah da muka dora su a sana'a daga cikin sana'a suna samu su ci kuma suna samu su yi wasu bukatun na rayuwa lamura irin na marayu wani lokaci yana sa mutum are zubar da hawaye ma ya rasa ma mai laifi to gaskiya haka ne ni ma lokuta da dama haka ya kasance a gare ni domin kamar yadda na gaya maka ni kungiya ta ni na kafa kungiyar da ina cikin wasu kungiyoyi da dama to amma sai na ga tafiyan ba za ta zo ɗaya ba domin ni a rayuwata akwai abin da na ke gudu a irin wannan lamari ina tsoron riya to akwai lokuta da dama da za a kawo mini matsala ta maraya wanda farkon asali dama da ni da mai gidana da yan uwana za mu haɗa ɗari biyu ɗari uku to a haka dai muka faɗaɗa abin to akwai sanda za a kawo min matsala ta maraya wallahi ina yin kuka bacci ina gagara yin bacci da daddare domin idan na tuna cewar ba zan iya ba ko kuma na tuna halin da marayan yake ciki ba na sanin san hawaye yake zuba a idona tabbas hakan na faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba ba wai ina dan ba dan ka tambaye ni ba wannan ba abu ne da ya kamata na faɗa maka ba mutum da abu ne da ya shafe ni amma amma dai akwai abubuwa akwai kalubale sosai wato wayanda aka koya ma wani aiki na hannu su kuma ɗaliban nan mata ne wato iyayen marayu da kuma zaware saboda haka gaskiyar magana ita ce kungiyar jama'atu izalatul bidiya wa iqamatis sunna a karkashin Sheikh Abdullahi Balalau wanda aka nada wato Sheikh Sa'idu Musa Yalwa izaba shine jagoran wa'annan bayi naka da ake koyarwa wannan sana'a gaskiya wato mun yi farin ciki mun kuma ji daɗi da halartar wannan wuri a daidai wannan lokaci wa'annan bayin allah sun koyi sana'a kala-kala an ƙirga ta kai sana'o'i sun kai guda bakwai zuwa goma kuma alhamdulillahi daga cikinsu an samu wa'anda masu <coughs> sun koya za su koma can a gida a ƙauyukansu su koyar da wasu domin samun alhorma da kuma albarka a cikin wannan sana'a na amudibo. Alhaji Abdullahi a cikin waɗannan akwai wasu waɗanda suka fi kwazo su shida da muka samu labarin sun samu wata gudumawa daga wajen ka. Eh wayannan bayan Allah wato in kunu idan aka ce an yi wani abu na competition an yi wani abu na gasa to kamata ya yi a zaɓu zarata a yi musu wani abu wanda ya dace. Wannan tafiya ƙarƙashin ƙungiyar Izalatul Bidiyar Bai Kamata Zinna ni ne dibiti a ah, ciyaman na city a jibius izal zubi da baka mutu sunna to a madadin shugabana ashe salihu bambali nake wannan magana kuma muka ba da wannan kyauta ta naira dubu talatin talatin a kowace ɗaliba da ta yi na ɗaya ta yi na biyu ta yi na uku a cikin wannan turenin da aka yi saboda ka mun yi wannan abun ne don mu karfafa su su ma su tashi su yi su wato su tashi tsaye domin su koyar da wasu a lokacin da aka ka zo gasa aka ce ga wani an baka na wani abu na kyauta wato an ƙara maka ƙarfi wa'annan bayan allah ba abin hannu suke da shi ba amma dan wannan dubu talatin talatin zai iya saya musu kemikal da za su yi wannan turenin da suka yi za su wa wasu su kuma su amfana wannan shine dalili. Rajabla wannan abun an duba a ƙarƙashin ƙungiya ne abun yake tafiya eh, watakila ana gayyatan wani lokacin gwamnati ko sassa masu zaman kansu su shigo wannan lamarin menene muhimmancin a ce kowa da kowa ya sa hannu wajen tallafa su waɗannan eh, iyayen marayu ne wato gaskiyar magana taimakon al'umma ba na ƙungiya ɗaya kaɗai ba ne kai balma wannan taimako gwamnati ce ya kamata a ce ta tashi ta yi tsaye ta zaƙulo duk inda 'ya'ya marayu suke ai musu wannan taimako to amma na faɗa dambu idan ya yawa baya jimai gwamnati ba ta iya yi ko ina gwamnati ba ta sanin da wani abu sai an kawo mata to a ƙarƙashin haka ita ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a wai kamata sunna ƙarƙashin sheik abdullahi balalau ya umurce mu cewa mu shiga ƙauyuka mu zaƙula waɗannan bayi na Allah domin mu nuna musu wannan hanya kamin gwamnati idan ta ga mun yi abu a fili a bayyane to sa'annan ita gwamnati za ta kalla za ta gani cewa wannan aikin ba na ƙungiya ne kaɗai ba mu ba bari mu shigo da su don haka muna sanar da gwamnati ta yi kokari ta shigo cikin wannan tafiyar ta tallafa ma wayannan bayi na rayu ne kowa na iya zama marayu mu da muka tallafa wa marayu na a halin yanzu watakila gobe mu za su shiga marayu allahu alam allah shi sani amma lallai muna kiran gwamnati da babban murya ta shigo cikin wannan tafiya ta taimaka ma wa'annan bayi naka gwamnatin tarayya ce gwamnatin jiha ce a'a gwamnatin lokal gamman ce mu dai fatanmu kowaye dai a shigo a taimaka ma waɗannan bayan Allah marayu domin su samu abin da za su inganta rayuwarsu kamar 'ya'ya masu iyaye a rayu. To na. Allah mun gode kwarai da gaske. Masha Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Nasiru bai yi nisa ba yanzu kuma za mu ji daga wajen waɗanda suka ba da irin nasu gudunmawar wajen shirya wannan taron.